amma kin ga yadda na shirya nan wallahi ba daɗewa zan yi ba gidan kawaye na kawai zan je in dawo ba zan daɗe ba mama to amin amin na gode mama na gode hey amarya amarya anti ciziya kenan na'am iye ai gidan ku zani to ai da ban wallahi ni ma ke nake nema a a a a amarya ta ango amar sai amar si ah sai anti sadiya kenan kawata kenan za a angwance iya to billahi lazi la ilaha illa huwa ina daman gidan ku zan tafi wallahi da make nake nema to tun daga shi hadu shikenan wallahi to wallahi shawara ce nake so zan baki kina ji na shawara nake so in baki shawara ya kamata ki bani anti cheese ya to shawara da nake so zan baki kina ji na ko ki bude kunne amarya amarsi amarsi <laughs> chas ga zuwan na amarya sai sadiya ce wa za a angonce za a bamu ni ma dai Allah kawo min saurayin nan wallahi ko na kauye ne na san wallahi shige zan yi abuna in shige daga cikin ma wallahi ba zai yi ki tafi kawata ki banna ba in zauna a gauruwa wallahi ba zai yi ba to ki tsaya ki ji shawara nake so in baki anan shine kina ji wallahi kin ga dai auren nan ya matso kusa wai kwarto ya ga wawan zama aka ce idan aski ya zo gaban goshi ke ma kin gane ya fi zafi ma'ana kenan to shawar da ke so in baki anan shine kin ga wannan yaron naki da zaki aura ko in ce wannan angon naki wannan yaron ki lallaba shi idan kika lallaba shi ki mai yau tun yadda zaki da ki sisina irin namu na mata ki zura hannunki cikin wandon shi ki laliba ki ji ya abin yake mm, ki ji ya lemon nashi yake a a a a anti ciziya in sa hannuna fa a wandonsa kika ce a a wallahi ba zan iya ba kware makuwa ko ba za ki iya bane ba in ba za ki iya bane sai ki gaya mun kawai zira hannunki da zaki ki zira hannunki ki abin yake anti ciziya amma me yasa kika ce in sa hannuna a wannan shi da ba au wai kina nufin hakin manta ai shi yasa ba suke magana suke cewa idan waye ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba kin manta Aisha kawo mu nan aka aure kwana hudu car da yin aure sai ga ta fito to wallahi ba za mu yadda ba ta ce abin dan haka irin na yara dan haka dan menene dan haka ki lalaba ki dile mun ya yake billahi lazi ki bi shi ya yake in ba ku wallahi tallahi zaki ci uwarki like ci uwarki wallahi Allah to anti cizo amma ni dai da kin na bar wa Allah komai laliba abin nan da wuya anti cizo Aisha haka ta ta aure kwana hudu da yin aure ta ce abin dan haka irin na yara to wallahi Allah kawata ko bar ma mu kusa da kiki nan da wallahi ni dai ba zan yi aure irin wannan mazajen ba duk namijin da zan aure shi wallahi in gaya miki suna zar hannu na wallahi na ji ya abin yake eh kware kuwa wallahi Allah kuwa yawwa bari in kira aminiya ta baba nuna Hello, Baba Laula. Ah, ayiririri, amur sutango. Kawana sadiya, bigita so, ya suna suka san gama kuliyar su gidanku. ai labari ne na kawo miki da dumi dumin wai kin san me ke faruwa wai anti cizo ta ce mini wai mijin da zan auren nan wai in gwada sa hannu a cikin wandansa in laliba in gan sandan sa babba ne ko karami wallahi haka anti cizo ta ce min a wani sahuri ta yi o abokiyana kwana na kai na wani sahuri ya yi sosai ki je ki soka hannun ki a siki ki tobo sikin abun ki ji girman su tukuna ki kiji idan bai miki ba saboda ba na so mu yi na isa an kai su gidan miji ya ce miji ya tube bai ga komai ba babu komai a sa a ko si a bawu ni kowana bawu ni ka ki gabatar da ki taba su ki saka hannu ki siki siki ki toto ba ki toto ba ki ji kiwon su idan bai ba karki. ta bani na tsotse agwaluma agwaluma ta bani na wanke a my wife to be hello my wife na'am my future husband ina son magana da kai ina son ganin ka cikin gaggawa akwai wani maganin da zamu yi da kai zo kuma abba my wife din girman Allah jiya bana zo gidanku fa kuma kin san yanzu bikin mu ya riga ya karatu yanzu na ce zan zo kuma gaba ɗaya da lokaci wallahi ki taimaka min dan Allah ka ga yanzu na tashi a bacci ka san ganin ka shine kwanciyar hankali na ya zan ya zan ya zan <coughs> no no no no <coughs> kai <coughs> an yaba wani abu jiki gama ko wani abu wannan kiran matan nan tawa amma Allah kai mu goban <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar kuka sani suna na Sadiya Haruna. Jama'a mun yi wannan bidiyo ne domin mun nishadantar da ku mu masu kallon mu na yau da kullum. Ina so ku kasance da mu a shafin mu na YouTube kamar yadda kuke tare da mu a shafin mu na Instagram domin kallon shirye-shiryen mu na kowane Sunday. Na bar ku lafiya masoyana. Yawwa masoyan mu wannan bidiyo da kuke gani muna nunawa wannan bidiyo muna yi ne saboda ku masoyan mu don ku kuke yi. Muna yi ne saboda nishadin ku zamu wannan bidiyo da zamu dinga kawo shi don ranar sunday ranar lahadi kenan insha Allah idan mutum na so ya kalla complete ya shiga youtube cizo germany 1 zai kalla complete video, insha Allah mun gode wannan haka yake ni ma ba za a banna a baya ba ni ma sai na tofa albarkacin baki na to masoyanmu muna matakar godiya muna matakar farin ciki da yanayin yadda kuke ba mu goyon baya ta wajen liking da comment da kuma kallon abubuwan mu sannan ta yadda kuke bibiyan mu a shafukan mu mun gode kamar irin su Instagram da Facebook da kuma YouTube muna godiya ta musamman sannan kuma ina mai muku albishir wata ni Haruna Salisu Cizo daga nan Germany ina mai muku albishir masoyanmu wannan shirin da kuka kalla sunan wannan shirin dadi kan dadi watan short comedy ko in ce short fim to za mu riga kawo muku shi duk ranar lahadi da daddare misalin karfe goma zuwa sha za mu riga kawo muku wannan shirye-shiryen don haka don Allah muna buƙatar ku ƙara bamu karfin gwiwa na ci gaba da kawowa sannan kada ku ga mun sa kayan mata mun yi acting ko mun yi wani abin da ba daidai ba ko ga na sa kayan tsofaffi ko wani abu ba hali na bane ba duk abin da kuka ga nayi a cikin comedy wannan comedy ne muna yi dan ku ne ba dan mu bata wani rai ba yawwa kaka ga na sa kayan mata kai tanan cewa ko ni dan Daudu ne a'a acting ne zo ta haka dan haka zan iya fitowa a barawo zan iya fitowa a kwarto ni ba kwarto bane ba zan iya fitowa a mai fyaɗe ni ba mai fyaɗe bane ba sannan kuma zan iya fitowa a mugun mai kuɗi to da ma zama mai kuɗin <laughs> amma talaka ka anya ko zan fito a talaka kuwa ka a to dan haka dan Allah jama'a ina muku ina mai jawo hankalinku kada ku abin ya ringa damun ku idan kun ga mun sa kayan mata mun yi acting ko mun yi wani rangwada ko wani abu duk cikin aiki na ne aiki na nake yi kawai don in faranta muku rai sannan dan Allah ku ci gaba da bibiyar mu akan shafin mu na Instagram cizowan Germany ko Sadiya Haruna ko kuma Isa Fresh Boy ko kuma akan shafukan mu na YouTube watan cizowan Germany ko Sadiya Haruna ko Isa Fresh Boy sannan kuma a Facebook cizo cizo duka dai kuma dai menene mun gode mun gode Allah ya saka da alheri dan Allah kuma kowa yana da yana da kowa yana da kowa zai iya yin kwame akan bidiyon in ka ga wani abin da bidiyon daidai ba za ka iya yin amma banda zagi da Allah kai in ma zagi ne ma mutum ya zagi ba komai ko zagi ne ka rubuta ba komai kai lakin kai subscribing sannan ka danna kararrawa idan zaka iya zagi kai zage ne ka zagi ubana ka zagi uwata ba komai wallahi ba komai in ka zage na gode suna na runa Cizo daga nan Jamani. ina godiya one love guys <laughs> na manta in ga muku sannan kuma wannan labarin da kuke ganin shi true story ne wannan labarin ma'ana labarin nan da gaske ya faru akan wani ba baran faɗa kowa ne ba kila ku ne ko kai ko ke ko kuma ni dan haka na ce bari in so in gaya muku wannan labarin da kuka ga yi comedy akan shi wannan labarin ya abin ya ya faru da wasu mutane to shi yasa ni kuma na zauna na ƙara gyara labarin na gabatar da shi dan haka zamu rinka kawo muku irin wannan labaran amma kafa ku ce iskanci ne jicin aiki ne nishadi ne yawwa sai an